Hello, assalamu alaikum barkan ku da zuwa tasha ta mata ta online tech. Ina muke kawo muku duka sabon ci gaba ta fannin technology ta da online businesses. A cikin wannan bidiyon zamu magana akan wannan a update din ne da kuke gani ga nan wurin a mai suna Bupet. Bupet platform wanda kuma za ka ga cewa a everyday 300% profit sannan kuma da sauran su ga informations nan kala-kala nashi. su duka in ka gama dubawa sai ka taɓa wannan a yi din nan. kana taɓa yano ɗin nan kawai zai buɗe maka alal misali kamar haka da ya buɗe maka kamar haka za ka ga cewa suna da vip kala-kala wanda kowanne kuma akwai commissions ɗin shi so za ka ga akwai wuri nan wurin mi ka ga mi ɗin nan za ka ga anan wurin akwai balance sannan kuma akwai komai da komai in kana so za ka taɓa wannan wuri recharge ɗin kana taɓa wannan recharge ɗin wato za ka ga ya maka haka don ya haka sai ka zo ka danna copy ka danna copy sai ka danna a za ka turo so da ka turo kawai sai ka danna wannan wurin recharge completed kana da recharge completed za ka ga cewa kudinka ya zo a nan wurin. idan kudinka ya zo a nan wurin za ka ga cewa a nan akwai vip akwai jim akwai tax akwai home kan vip din ne ka taba kan vip akwai vip 0 akwai B.I.P 1 akwai vip 2 uh, wanda kuma kowane da abin din shi wannan gashi 3 kowane rana in ka taho wannan kuma wannan 14 wannan 30 something so kowane dai gashi so mu yanzu muna kan wannan ne so in ka taba nan tax za ka ga cewa zai bude maka kamar haka idan ka taba shi za ka ga kawai ya bude maka nan sai ka danna nan wurin complete kana nan wannan complete din sai ka dan jira shi ya gama loading yana gama loading za ka ga cewa ya yi completing in kada wani wurin za ka ga cewa nan ya koma 91 so so sai ka zo sai ka taɓa wannan wurin withdrawal kana taɓa withdrawal na haka za ka ga cewa za ka iya withdrawing 3 dollars a nan wurin sai ka danna haka nan sai ka danna wato 3 nan kuma sai ka danne ka ɗauko wani adres ɗin ka tiyar sai ka sanya kana na confirm za ka ga ce maka transaction withdrawal successful to koma baya ka duba financial report so ka taba withdrawal so za ka ga cewa gashi nan wurin ga tax benefit sannan kuma ga withdrawal naka a nan wurin so bari mu je mu duba a binance so bai kai da shigowa ba an shi so ka taɓa nan kowabe za ka cewa gashi nan wurin ya zo so a banda kada kuma akwai address ɗinka sai kai sharing misali na copy address na sai yin sharing ka taba nan kuma za a ga home ga su nan company profile za ka gan shi a nan wurin duk information dai ga su nan wurin za ka gani so ga information akan wannan object din sai dai wannan object din ba update bane ba wanda suke dadewa bai zama lalle bane ba idan ka yi recharging ka da kudin ka don haka a ban ba kowa shawarar ya recharging ba kawai ni na review ne akan shi Ah, Allah sa mu dace to amin